da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi wato jibril alaihi salatu wassalam ya yawaita ziyartarsa har Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ramana tanazzal billa bi amri rabbik له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا yau za mu tashi kan hadisi na 366 cikin wannan littafi وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به wannan hadisi an karɓo shi daga abu sa'idin al Allah ya tara masa yadda daga annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce la tusahib illa mu'mina illa mu'mina kada ka riƙi wani aboki sai mumini ya يأكل طعامك illa taƙi sannan kada ka bari wani ya ci abincinka sai mai taƙawa ana nufin mai tsantseni رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به الإمام أبو داود يروي تولنا حديثي لكما إسناد دا باب ليفي أكنسا ما لم يكن حسن لي حديث سوى حديثي ني حسن كما يدى الإمام الألباني يفدي فأنا إذا ما كان ورد حديثا وثلاث إيا ما حديث ممونا فهمتا أنت لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيه me yasa aka ce kada kai abokanta sai da mumini nan kalma ta mumini imani mai imani da Allah ba wai kalma ta imani mataki na ƙarshe ba ko mafi girman mataki ba me yasa aka faɗi wannan to cikin abubuwan da za mu fahimta shi ne shi mumini in dai abokinka ya zamto mumini mai tsoron Allah ne ta kawa, to imanin zai nuna maka kuma akan imanin za ku yi tafiya in gaskiya ce ma zai faɗa maka gaskiyar ko da kuwa tana da ɗaki. in dai ta dace da imanin aikin imanin to abin da zai kokari ya dora ta akai kenan abubuwa na alfari wannan imanin nashi zai ingi shi ya baka dama ta aikata abubuwa da suka shafi imani ko na alkhairi saɓanin wanda ba mumini ba ba mutumin ƙwarai ba a koda yaushe in kana ayyukan alkhairi ma kokari yake ya ga ka daina ko da bai ce maka kai tsaye ka daina ba yau da gobe tunda kuna tare za ka wayi gari kana ganin aikai na kwarai ne domin kana tsora kanka a ma'auni da shi kuma shi ba na kwarai ba ne a koda yaushe shi baya za ka yi ta har ka zo ka wayi gari ka zamto kamar sa amma idan mutum mumini ne a koda yaushe ƙoƙari kake kai wato ka kwaikwaye shi ku koma ma kuna tsere wajen ayyukan alkhairi kuma dama abin da ake so kenan wa tari'u ila maghfiratin min rabbikum sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ko la tusahib illa mu'mina wala yakul ta'amaka illa taqi wato kada ka yi gayyata liyafa ko cin abinci wannan ana nufin na gayyata ne kamar yadda malamai suka faɗa ba wai mabukaci mutum yana cikin tsanani ka ba shi ya ce ba ba shi ake nufi ba ana nufin gayyata ko ta musamman kada ka gayyaci wani sai mai tsantseni mutumin kwarai sai mutanen ƙwarai, in dai za ka yi gayyata a gidanka to ka gayyaci ma abokan tsoron Allah me yasa aka faɗi wannan domin wanda ka gayyace shi gidanka idan mutumin ƙwarai ne ba zai zo ya ci amana wajen kallon al'aurar gidanka ba sawa'un ta iyalinka ko kuma wani sirri da yake cikin gidanka ba ka sha'awar ya fita idan mutum ba mai tsoron Allah ba ne yana fita daga gidan to zai fara ambatan wasu abubuwa ne dama haka matar shi take mummuna haka shi daban ita daban ko kuma za a ce kan da ya gashi mun je gidan shi amma morning mistrol amma gidan duk gashi nan a wargaje yaran shi duk a tarwata Ka nan mutum ba mai tsoron Allah ba ne zai fitar da wayannan abubuwa na al'aurar gidanka to da wajen gayyata ana kwaɗaitarwa mutum ya gayyaci mai tsantseni mai tsoron Allah domin da wani abu ya gani zai kiyaye bakinsa wa'amin lura wasu suna faɗawa cikin wannan an gayyace ka walima wani ya yadda da kai ne ya gayyace ka gidansa ta wani akwai ƙariya alwazaranci menene za a je a wata tiraka biyu me na shi kuma wannan banda karambani shi fa ya gayyace ka ne saboda ka taya shi murna ba ka ɗauko magana ka sa shi a faifai a wajen dabar hirarka ba ka je ka ci abinci kai addu'a da fatan alkhairi mun fahimci wannan makasudin wala ya kul ta'amaka illa taqi nan ana nufin la tad'u ahadan ila ta'amika wa baytik illa al ko fa inna at-taqiyya yataqawwa bi ta'amika ala ta'ati Allah shi ne jin tsoron Allah idan ya zo ya ci abincin naka zai samu ƙarfin gwiwa ne wajen yi wa Allah da'a idan ya ci abincin zai ya samu ƙarfin gwiwa ya yi wa Allah da'a وإذا دخل بيتك لم يتطلع إلى عوراتك idan ya shigo gidan nasa kuma ba zai ta kokarin ya gano wallanka ba ko al'aurarka ko wani abu da ba so a gane ma ya gauna abu to zai sukarce ya rufe a fili saɓanin wanda ba mutanen ƙwarai ba kuma ciyar da abinci ciyarwa yakan haifar da soyayya da ƙauna da fahimtar juna to inda ana son ƙaunar juna da danƙon zumunci suwa suka fi cancanta ka bibita su su ne mutanen keke mutanen ƙwarai da waka idan muka lura da hadisin alaƙar shi da badin akwai hani game da jibintar kafirai da soyayyarsu da kasancewa tare da su a hadisin kuma akwai umarni da lizimtar mutanen kwarai ka zamto kana tare da su a koda yaushe ka tare da su kake yi harkokin kama musamman ma lamarin cin abinci domin a lokacin cin abinci akan tattauna a kan wasu abubuwa wanda ba a tattauna su a ko'ina ai eh, ku lura ko tattaunawa ce aka samu saɓani tsakanin ƙasa da ƙasa ai za ga wasu abubuwan kayan abinci mai kyau sai an zaɓi wani wuri gaɓar ruwa ko a zaɓi wani hotel shararre a duniya ko ƙasa da ƙasa ne suke rigima haka za a ga ake yin sulhu za a je a ajiye su a zuba dukiya mai yawa su kwanta a hotel su kwanaki duk abin da suke bukata a bayar abinci a bayar abin sha a bayar domin tasirin wannan tattaunawa tasirin ciyarwa na taɓa jin wani tsohon eh, shugaban majalisar ɗinkin duniya ɗan ƙasar masar baƙi ɗan nan bitrus gani bitrus gani eh ba ba kakan ba akwai jikan jikan shine wanda ya minista na abin nan kuma ya shugabanci majalisar ɗinkin duniya na taba jin shi a wata tattaunawa ana zargin shi game da eh, jagorantar tattaunawa da ya yi tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa to me mashi tambayoyin sai ya ce da shi kai ne ya sa duk wannan tattaunawa da ake sai a ji an kawo abin sha an kawo abinci har ma wuski kuke kawo giya kai ba ka tsoron Allah ne mai tambayar kawai yana faɗa mai ne duk da siya shi ba musulmi ba ne sai ce a ni wannan ai ba haram ba ne a waje na. kai ne mai riko da tushe aka yi ce ma wannan mai tambayar kai ne mai riko da tushe yana dafa addinin musulunci har ayyabo ne wannan ayyabo ne eh kaga ba ne shi ake riko da shi ba sai sai ai ina so ku gane tasirin abincin ne ba wai labarin kawai ba sai ce ai wannan tattaunawa kawo abincin da ake ba ƙaramin tasiri yake ba ya ce ai wani lokaci ni giyar da nake cewa a kawo masu rigima su bi yan ƙasa da ƙasa a ba wannan wuski a ba wannan wuski in suna sha yana tasiri wajen cin nasarar tattaunawa da muke yi nan na so mu lura da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dama ya san da shi kuma ya sanar da mu ruwa nan na da tasiri da ka idan zaka ciyar wanda ya fi tantanta ka gayyace shi wajen gayyata ta liyafa shine mutumin kwarai mutumin kirki wala kulta amata illa taqi a hadisun kamar yadda kuka ji akwai wato haramcin mutum ya riki abokai wanda fasikai ne akwai kuma umarni da mulki abokai masu tsoron Allah muminai mutanen kwarai sana hadisin akwai hani game da kiran gayyatar fasikai zuwa da abinci duk da cewa a za mu lura da hannun eh, shin hani ne na haramci ko na karhanci idan muka lura za mu ga cewa Hannun ya iya shiga ƙarƙashin haramci ko kuma karhanci haramci idan ya zanto tabbas ba wai kana buƙatar shiriyar wannan fasikin ba ne ka gayyace shi ya ci abinci ka gayyace shi don ya more kuma ya ƙara linkaya cikin fasikanci ka haramci haramun ne amma idan ya zamto ka lura da wata maslaha kana burin wannan ne fasikancin ko mai aikata munanan ayyuka kana kwaɗayi kana fata kana burin ya shirya kuma ka ga cewa gayyata shin nan za ka yi tasiri kuna cin abincin ma za ka iya nuna mai wasu abubuwa kuma zai karba nan ka ga ana son aikata hakan ma na fata an fahimta da haka ba za ka haramta kai tsaye ba abin yana bukatar bayani Allah ya samu dace la tusahib illa mu'mina wala ya'kul ta'amaka illa taqi kuma kamar yadda muka rani mai wato aboki yana da tasiri kwarai akan abokinsa yana da tasiri sosai akwai wani matashi da na sani eh, shekaru ashirin da biyu da suka wuce mutumin kwarai ne kuma yana tare da mutanen kirki suna so ku gane ne a rayuwar mu ta yau da gobe ba wai karatun littafin kawai ba wannan na san san da yake mutumin kirki na kwarai na kan yi alaƙa da shi ma Allah ya hore mai kyawawan ɗabi'u ana tafe ana tafe yana da abokai na kwarai kullum tunaninsu abubuwa na alkhairi sai jarrabawa ta zo shedan ya zamar da shi sai ya samu wani aboki mutum daya ba na kwarai ba sai ya fara daukan shi yana tare da waɗannan abokan alkhairin wajen awa goma sha tara amma wannan abokin wanda ba na kware ba sukan fita da shi su yin awa ɗaya sai su rabu su dawo shi ya kama gaban shi ana tafa a wannan lokacin da nake faɗa mana sun fara alaƙa bai fi watanni biyu zuwa uku ba sai ɗabi'unsu suka fara canzawa sai fara nisantar ma mutanen ƙwaron nan domin wancan yana ta tasiri a kansa yana ta tasiri ba an kara ba shekara ba ta cika ba ana manta da wannan lamar shekara ba ta cika ba sai gashi ya fara shaye-shayen da wancan yake wancan nan a ɓoye yake amma shi wannan sai gashi ya koma a bayyana ma yake sai ya ƙaurace ma waɗannan mutanen ƙwara gabaki ɗaya ta kai ga gidajen eh, lalata za ka dinga samun shi a wajen har yau da eh, rayuwar yanzu ta lalace kwanaki da na hadda shi ma sai na ji maganganun da yake kamar magana ce eh, ba ne hankalin da na sani a da nan tasirin wa tasirin abokai wanda ba na kwarai ba ko kaki ko kaso yau da gobe suna da tasiri sai sun maka tasiri za ka mu lura da wannan misali ne na kawo tana iya dukkanmu da muke cikin masallacin nan da masu sauraro kowa da za a ba shi dama zai kawo misalai masu yawa da ya san mutanen kwarai ko mutumin kwarai da ya karkata zuwa ga waɗanda fasikai ko ba na gari ba suka lalata al'amarin shi rayuwar shi ta wato ta lalace za ka koda yaushe mu nemi abokai na kwarai aboki na gari wanda zai nuna maka Allah wanda zai taimake ka wajen yi wa Allah ɗa'a ولا يأكل illa ta تقي nan kamar yadda muka ce ba wai abinci da ake bayarwa na sadaka ko kuma eh, biyan bukata ba ana nufin na gayyata na musamman ko na wata liyafa da za a yi wannan hadisi kenan eh, da kuma abin da ya kunsa sai hadisi na gaba hadisi na ɗari da bakwai, cikin riyadu salihin وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن وأن حديثي أنكر karɓo أبو هريرة abu huraira عبد الرحمن ɗan sakar Allah ya kara masa yarda annan nabiya sallallahu alaihi sallama ƙal lallai annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce arrajulu ala dini khalili wato mutum yana kan addinin abokinsa ne wato mutum yana bin tafarkin abokin abokin na ƙwarai ne za ka samu shi ma yakan bi wannan tafarkin الرجل ala jini khalili lura da mutum ya kan yana tafiyantuwa sosai da wanda yake alaƙa da shi domin rayuka ai suna da tasiri da juna ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce al alwa al-arwah junud al mujannada ba ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf akwai tasiri na zuciya idan akwai fahimtar juna tsakanina da kai zaka samu wani mutumin kuna haduwa da shi sai ka ji zuciyarka ta kwanta da shi ko da bai ce komai ba ai al-arwah din kenan rayuka junudul mujannada wani kuma kuna haɗuwa za ka ji ba ka samu nutsuwa da ka yi alaƙa ma da shi ba ba tare da kun yi magana ba ko kun yi mu'amala sai dai galibi mutum yakan karkata ne zuwa ga mai kama da shi mutum yakan karkata zuwa ga mai kama da shi musamman a ɗabi'u sai ga ya karkata zuwa gare shi daga an samu tarayya wanda ya gane ɗabi'unsa ɗaya ne a wani ai tare suna zuwa wajen shakatawa wani ai yana son shakatawa sai ga sun kulla da yamma ma zai kira za ka je ma ya je wajen bai same shi ba za ka shigo kuwa a yaren matasa na yanzu ku ya kuyi ko ba aka bane to har don wajen baɗala ya je bai gan shi ba sai ga ta ya nemo shi ina wane ya shiga ne kadiyar da aka yi babu lafiya kaga dai ƙarna fa yake neman shi su je domin ɗabi'ar su iri ɗaya ce almar'u ala dini khalil sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falyanzur ahadukum man yukhalil falyanzur ahadukum man to ɗayan ya dubi wa zai yi abokanta da shi ba kowa bane kawai zai zanto abokinka akwai wanda yana kawo shi kana ɗora shi a ma'auni kaga cewa zai kawo ma tawaya addini ne kuma kai ba za ka iya tasiri a kan shi ka canza shi ba bai kamata ka ba da kofa ka ci gaba da alaka da shi ba idan dai zai zo kai ya narkar da kai ka samu yaƙinin haka wana ba zan iya tasiri a kan shi ba to wannan bai dace kai ka yi sake ka narkar da kanka ba bai dace ba sai ka yi ƙoƙari ka kubuta da imaninka amma idan ka lura cewa wane yana ƙaunata kuma ya zo yana ƙaunata ya zo yana da wasu kurakure ko na abubuwa ma na saba wa Allah na ga alamar wannan soyayyar da yake min ƙaunar da yake min za ta iya tasiri na ce kada yi sai rungume shi a kaza yi ba daidai ba ne kuma nan da nan soyayya tana da wani tasiri sai da yawa su faɗa mishi ya ƙiyar yarda amma saboda wannan ƙaunar da yake maka sai zamto sanadiyar tsire shi to kai ne kada ka ce ka rufe kofawa na fasiki ne a ba ruwa na da a'a ka ɗora a ma'auni idan dai akwai wannan ƙaunar to la'alla za ka iya tasiri a kan shi ta hana shi abubuwa masu yawa na saɓa wa Allah ka samu lada na son shi don Allah da kai ga kuma ladar canza shi daga munana ya koma aikata kyawawan ayyuka almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalifukum to ɗayan ku ya lura ya duba ya ga wane ne wato zai zanto abokinsa ya lura ya ga wane ne zan zanto abokinsa kunga yana kama da wancan hadisin ma da muka karanta la sahib illa mu'mina wala ya'kul ta'amaka illa taqi a hadisin dai akwai kwadaitarwa game da rikar abokai na kwarai da nisantar abokan da ba na gari ba nan malam a hashiya yake cewa alkhalilu al sadiq alkhalil shine aboki wa aqallu darajati as-sadaqa an-nazaru bi'ayn al-mutawa wal-kamal shi mafi karancin matakan abokanta shine an-nazaru bi'ayn al-mutawa wal-kamal رؤية الفضل للصديق ورؤية لا خير في محبة من لا يرى ما لك مثل ما يرى له ما في ترنش آه، صداقة نلورادة وتديديت دكومة كتاب المساواة والكمال المساواة والكمال Allah ya الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالي لكن ألا كان باب ده حديث تافتو في ليبون في حديثي نقري أكدا ستندة وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب المرء مع من أحب وأنا هديدي أنكر تربوش أبو موسى الأشعري ألا يكارى متى يرجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال lallai annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce almar'u ma'a a habba. wato mutum yana tare da wanda yake ƙauna ko yake so muna ƙaunar annabi sallallahu alaihi muna ƙaunar sahabbansa kuma muna fata mu zama tashi tare da su sakamakon ƙaunar da muke musu ko da ba ma'aikata irin aikinsu ba almar'u ma'aman ahabba وفي رواية قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحبه أود رواية an ce da annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne yana fata yana so ya kasance tare da mutane alhali bai riske su ba bai iya riskarsu wajen aiki ba ayyukan kwarai da tsarkake niyya da jajircewa da ayyuka na alkhairi bai kai su ba walamma yalhaq bihim ma sakamakon ne bai riske su ba bai kamo su ba ana nufi alahira ko alahira sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake almar'u ma'a man ahabba almar'u ma'a man ahabba yani fil akhirah wato mutum yana tare da waɗanda yake tsauna wanda yake so kun gani a wannan hadisin da riwayoyinsa guda biyun nan akwai kwaɗaitarwa game da soyayya ko son mutanen ƙwarai sannan ana tabbatar mana cewa wanda ya ƙaunaci mutanen ƙwarai dakala ma'ahum aljanna zai shiga aljanna tare da su zai shiga aljanna tare da su kuma idan aka ce zai kasance tare da su nan ba wai ana nufin suna tare darajarsu ɗaya ba kenan ai ana iya haɗuwa ku haɗu ku gama juna ko kuna tare a ƙarƙashin wata inuwa ko wani ɗaki ko wani gida amma darajar ku ba ɗaya ba yanzu misali a aji ai za ka samu aji mutum ashirin da biyar kuma duk ajin ɗaya ne kowa kuma yana shiga ƙarƙashin inuwar wannan ajin in sanyi ake ji a ajin duk za ku ji in zafi ne ma duk za ku ji malami ne zai zo ya karantar duk zai karantar da ku amma shin matsayin ku daya to haka za ka fahimci na aljannan ma don kada wata har ta shiga kwakwalwar ka ce to in dai an ce mun muna tare da wani to darajar mu ɗaya kenan a ai muna ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam muna ƙaunar sahabbai muna ƙaunar mutanen ƙwarai amma kai ma ka sani kai ma ka sani ko an ce kun haɗu da su ba darajar kuɗai ba kuma kai ma in kun shiga aljannar ba waje ɗaya kai ma ka san za a ajiye darajar ku ba ai na gaba yi gaba na bayan sai labari ko to haka wannan ma'iyyar take ma'iyyar ba tilas sun dan kuna kun haɗu a waje ba darajar ku ta zamto ɗaya المرء مع من أحبه كم na gan ai wannan hadisin ya fito fili ko kunga ko mu ma yanzu soyayyar da za mu yi da juna yana da kyau mu dinga soyayya don Allah ina ƙaunarka don Allah ba wajen kana ba ni kuɗi ba ina ƙaunarka domin kana ƙaunar Allah ina son ka domin kana kiyaye dokokin Allah domin yi don Allah ɗin nan ba ƙaramin tasiri yake da shi ba yanzu ana ta ƙoƙarin zane mana wannan alkhairin cikin al'umman yanzu ya ga wani ɗazu nake misali a masallacin juma'a game da yi don Allah wani sai ga wani ya yi fushi ya zo ya sai kafet a masallaci shi ya sa kafet ɗin masallacin ko ya gyara an samu aka ya yi jinkiri yana sahun na biyar a masallaci ‘yan kwamiti ba su ta an kawo shi tsawon gaba ba yana fita sai ya fara fushi wayannan ba su da mutunci na watsar da su ga nan ko da ba ka ce da yi domin Allah ba amma dai akwai alamar rashin ikhlasi a tattare da abin inda abu ne da yake zuciya ba za ka ce ɗari bisa ɗari da yi don Allah ba amma dai akwai damuwa ko kuma yana taimakawa mutanen unguwarsu yana siyar da abinci ya ba wani kaza ya tallafa wa wani amma ana yin wani abu sai sai ba su da kirki na watsar da su masallacin na zama na daina zuwa dama kai su kake wa ai da mamaki wannan dama ai ya kamata ka yi ne domin lahirarka ba wai don a kawo ka tsawon gaba a ce kai ne kai kaza ba in dai kuwa domin wannan kai ai mutum ya yi asara ka je ka wahala ka nemo dukiya zafi ruwan sama wahalhalu haɗari na duniyar nan ka tara ka zo ka siyo wani abu da ake neman addinin Allah da shi ka bayar kuma ya zanto ba zan Allah kai ba ai mutum ya yi asara ya yi asara mun je haka kun kullum rawar nan abubuwan suna yawa cikin al'umman mutum zai je ta'aziyya wai zai je ne don a ce ya je yana neman yardar mutane an gani kai ne ka taimaka wa maƙocinka wai ba zo an durkusa an kawo ma tabba an nuna yabanka ba an nuna godiya a ka? an fada ƙasa ba zan sake musu ba nan so nawa nake yi wa ya ya gode min anan ta ganin lalata aiki akwai hadisi da aka ba da labari game da wani bawan Allah an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da mutumin ya fita jihadi yana neman abubuwa guda biyu yana neman lada yana neman ambatan mutane ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake la shay'a lahu bai da komai kun ga ya nemi abu ladanin na lahira amma yayin da ya ƙoƙarin haɗa yaban mutane sai ya zamto ba shi da komai ya tashi a tutar babu ka idan za ka yi abu tun karan farko ka yi don Allah amma kana so ka yi don riyar ka tsaya ka inganta niyyar ka gyara ta ka yi aikin kada ka ce za ka bar aikin ka yi amma ka inganta niyyar an yabe ka ba a yabe ka ba dama ba kayi ba ne domin a yabe ka kuma don an yabe kan wannan ba laifi ba ne don masu yabo sun yi yabo domin kai yaban dama ba ya tsara maka komai kai ko da ma ka ji daɗin yaban in ya zamto ba domin sa kai ba babu komai na ba domin shi kai ba don Allah ɗan uwa mu lura da wannan da ni ne maganan da ku idan kun lura abubuwan suna tsara yawa kowa idan ya zo ya ba da abu yana tsammani wai sai an ambace shi ko kuma idan ya taimaka wa addinin Allah wai tilas dole sai an ba shi wata kulawa ta musamman to waye wa kansa yawa domin lafiyar shi ta yi kyau ko kuma ya yi ma mutane ne don tsere shi abin da ya kamata kenan ya yi wa kansa in ko ya yi wa mutane ne wannan ya bar shi kaɗai yake da shi shi yasa za ka idan ka lura da wato abinda turawa da suke musulunta da wasu larabawa abinda suke ciki zai birge ka zai baka sha'awa yanzu wani yana can bature ne ya musulunta shekarun shi la'alla 60 55 70 Allah ya haskaka mai zuciya ya samu dukiya sai ya tattara dukiya ta taimako ya je ya nemo sai ya ce wannan ina so ne a aika min da shi wani waje in dauka ga ya dace a Afirka a je a tona rijiya ko a ciyar da mabukata da marayu da sauransu balarabe ma ya haka don Allah wannan babu alama sai don Allah na farko kunkula, inda yake a kawo dukiyar bai bukatar ma ku yabe shi ta ɓangaren addinin shi bai bukatar ku domin shi ya san addinin fiye da ku bangare na yalwa ta rayuwar duniya shi Allah ya riga ya kubutar da shi cikin kwanciyar hankali yake kai kake cikin talauci kaga bai da bukatar ma yaban ka yabe shi ba kamar san shi ba boyewa yake to shi sa za ga abubuwan suna samun albarka irin masu irin wannan aiki boyewa ba sa san ma a ambace su ko ba na ce akwai irinsu akwai irinsu a wannan ƙasar wancan makon wani yake wani san ne yake bani labari yana min hira haka a waya ya ce ai akwai wani bawan Allah sai da ya rasu aka gani kuma har yanzu ya shi ma wasu ba su sani ba wanda yake tura idan ya zo gari ya lura da wanda ya yarda da shi ba ku san juna ba kawai sai yana so da Allah ka jagorantar mai gina makaranta ko wani masallaci ya ga waje kaza suna buƙatar masallaci kada kai baka san shi ba baka san shi ba shi ma kuma dama bai san ka ba shi ya zo farautar lahirar shi da aka tashi irin wannan mutanen da suka bibi suka gano a ina yake an kirga masallatai da ya dinga ginawa a sassa daban-daban wajen ɗari uku da tasa'in ya rasu yanzu iyalan shi ma ba su sani ba ɗari uku da wannan fa waɗanda suka iya bibiya ne suka san junansa har suka gano ba ya son ka sani shi ya san ina yake yi wa tanadi da Allah ya so ya bayyana ba ga sai da ya taho Allah ya bayyana can kun lura yanzu duk wani abu da mutum wai za a bada kaza yana ganin yanzu wani zai zo ya bada abu a nan ko ya bayar a wata unguwa ya ba unguwar tallafi wannan wani abin da ya bayar na taimako yana ganin ya samu lafifin da mutuncinsu ma yana hannun shi ne in za su yanke wani abu su ya faɗa wani wanda irin abu ne wannan ba addini ba ne ba mu ba haka aka ce mana a musulunci mu kaɗaita Allah cikin ibadar mu ni duk wani abu domin Allah domin Allah mu tsarkake niyyar karatu za ka yi sai don Allah za ka ba da kyauta ne ka bayar don Allah a wannan gabar ku yi hakuri a kona hadisi mai tsanan mai tsoratarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda lahira ita ce nufin shi ita ce nufin shi to sai Allah ya sanya wadatar shi a cikin zuciyar shi sa'annan kuma Allah ya tattaro ya tattaro mishi al'amarin ba za su same shi rudani ba za a gan cikin nutsuwa ko ba kudin ai kudi ba su bane za ka same cikin nutsuwa in fitina ta zo shi fitinar zai ganta karara kuma Allah ya ba shi hanyar da zai fita kuma Allah sai ya aiko mishi da duniyar ta zo ta durƙusa a gaban shi a tasfin duniya wajen rahima amma duk wanda duniya ita ce manufarsa ita ce yake so ya bayar ya ba wani ya ba don neman duniya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya masa talaucinsa a idan shi sai ya samun talauci ne idan shi sa'annan Allah ya ta al'amuran shi ya ta kama kame ka gaya ya kasa nutsuwa kana haɗuwa da ke shi a birkice ko da kuwa akwai kudin ko da zan ka misalin wani bawan Allah ko da da kudin amma za ka same shi a birkice Allah shamla sa'annan kuma in ma duniyar yake nema ba za ta zo mishi ba sai gwargwadon abin da Allah ya kaddara zai samu da abin da zai to mu lura da wannan hadisin a koda yaushe mu dinga sa shi a tunaninmu ya zamto lahira ita ce manufanmu domin domin ta muke rayuwa a duniyar nan ita ce matabbata Allah ya ba mu ikon kiyayewa talauci ɗin nan da yake zamtowa idan mutum akwai wanda ya bani labari ya rasu shekaru uku da wasu abu kenan yanzu shi yake ban labari suna zaune da wani a nan najeriya wani mai dukiya da shi ake zaune wani wanda yake bani labarin yana zaune a wurin ne don ku ba wai ba ne yana zaune a wurin shi wancan da yake na so ku gane misalin wanda Allah yake sa mai talaucin shi a idan shi in duniyar ke kawai a gaban shi ana zaune shi wannan bawan Allah a lokacin yana da kuɗi naira biliyan arba'in da ɗaya naira biliyan arba'in da ɗaya 41 biliyan naira to ku biyo ne yadda za ku gane in Allah ya ma bawa irin wannan kada ai ya mai rufin asiri ko to amma ku biyo ni yadda duniya ce a gaba an zo ana hira sai aka ce ana kawo hirar su a lokacin ana kawo hirar su walid bin talal ɗan ƙasar saudiya lokacin ne na biyar ana kawo nan 'yar amurka masu kudin duniya na gaba-gaba su abokan shi ne suke sa cikin abokan nashi akwai wannan da yake bani labari ya rasu Allah kai haske kabarin shi sai mai biliyan 41 da aka ambato kudinsu su da su kudin su wani sai yake ce ka Allah ya yi wa wasu arziki ba mai biliyan 41 ne yake faɗin cewa wai Allah ya yi wa wasu arziki wannan don Allah Allah bai sa masa talaucin shaƙida ba kaga ya tabbata ayan da sasanin ba zai ƙarya ba sa'annan Allah ya tarwata al'amuran shi kullum ka da shi baya cikin nutsuwa kana magana yana firgice kuma ga dukiyar domin ba arziki ba ne dukiya ce kawai za ka uwa duk abin da za mu yi don Allah ilimi za ka yi kada ka yi don wai shahara kada ka yi domin wai a ce kai ne kada ka ba da zakka don a ce ka bayar kada ka ba da tallafi a unguwarku ko makotanka don wai sai an zo an gode maka kada ka zo wajen darasi don wai a ce kuna yayi kana zuwa ka zamto kana yi ne domin Allah domin rayuwar ka ta inganta a ranar gobe kiyama wannan ita ce maganar gaskiya in ba haka ba da mai maganar da masu saurara in ba mu ɗau wannan tafarkin ba sai mutum ya tashi cutar ba Allah shi kare mu da ɗan lokaci hudu to wannan tsokaci ne domin mu gane soyayyar da za mu yi ma mu yi ta don Allah dalilin da ya sa na kawo nan almar'u ma'a man ahabba da ka soyayyar da za ka yi za ku kasance tare da na kwarai in na kwarai ne aljanna in kuma wanda badala ake zuwa ana zuwa ko har shan jini ne ka gane ma'a man ahabba maɗugo suke zuwa ma'a man ahabbat luwaɗi ne ma'aman a habba sada ne ma'aman a habba almundahana cikin kudin baitul mali na gwamnati tare suke tarayya ya soci ne domin ya iya juya bayo ma'aman a habba tare suke Allah ki kare wannan hadisi za mu ga cewa mutafakun alaihi ko al al-bukhari da muslim suke tarayya wajen fitar da shi kuma ga riwayoyin hadisin nan sun fito karara haka ne wannan hadisin da ƙarshe za mu lura yana daga cikin hadisai mafi girma da suke bayyana falalar Allah da kuma yalwar Allah a kan bayinsa don ba ƙaramar falala ba ce a ce kai baka kai matsayin abokinka ba sakamakon mutumin ƙwarai ne na alkhairi ne kai ma kake tare da shi sai ka ci albarkacin kasancewa tare da shi nan Allah ya ma falala ya haɗa wannan hadisi yana daga cikin manya-manyan hadisan da suke sake nuna mana girman falalar Allah ga bayinsa sai dai wajibi ne mutum ya zanto yana son mutanen kwarai masu addini masu kulawa da wato dokokin Allah idan ka ce masu addini ba wai ana nufin sai mutum ya zama malami ba a duk fagaje na rayuwa za ka samu mutanen kwarai yanzu idan ka kutsa yadda ake ta ihu din nan ko ka ji wani yana sukan ma'aikatan gwamnati ko kuma ya soki wasu ma'aikata ko wasu masu sana'a wallahi sai ka shiga akwai mutanen kwarai sosai a kowanne fage na rayuwa a kowanne fage yadda kake ganin cikin malaman akwai na kwarai cikin almajirai akwai na kwarai da yawa da ake kyautata musu zato to hakan nan cikin waɗanda ma ba malaman ba 'yan kasuwa ne wanda suke saye da uniform ne na jami'an tsaro sai akwai na kirkin akwai mutanen Allah Ba da kyau ana ambato sai a yi kudin gorowar mutane mutum a na ai gungun 'yan wuta ne kai kake ba da wuta akwai mutanen kwarai 'yan uwa sai dai in baka sani ba kada ke tsalanda hakan nan wannan cin rashawa da almuddana da ne kaji kowa wani yana cewa ai kowa ma haka yake wallahi ba haka bane akwai na akwai na kwarai a kone bawan Allah yanzu don bai ba ne ba zan faɗi sunan shi ba ko za mu ambaci na za a gane amma ya yi ritaya albashin da yake ɗauka wanda wani zai iya hararo wanda irin aiki ya yi a Najeriya duk wata naira miliyan 25 yake karɓa kuma halal ban faɗi aikin ba amma wanda ya san irin wanda ake ba su irin wannan ya san suwaye yana nan ka gan shi cikin nutsuwar da yake ciki da nake tambayan wani ya wannan mutumin yake sai ai ga tarihin shi ga abokin shi da suka taso abokin an samu wata dama shi abokin ya je ya handamu wani abu yanzu abokin shi ya wayi gari kafa shi ba lafiya sai wata shida ba ya iya kowa daga saman gidan shi wannan kuma ya yi yarda su wannan abin a shekaru wajen talatin da suka wuce ya ce ya wadatu da wancan wajen sai ga shi ya samu nutsuwa ‘ya'yan shi duk kowa ya zamto cikakken mutum sai dai su zo su faranta mai rai jikoki su ta kai kawo a cikin wannan gidan shi kuma Allah ya tattara mai al'amarin shi yana zaune sai dai shiga ya sallah ya zo ya istighfari wancan kuma sallan ma ya sakko watanni shida kafar ta kasa miƙewa ta kasa miƙewa kaga wani sakamakon batun a duniya Allah yake fara bayyana shi aikawan masu bokanci ne da boto duk matar da ta ɗau hanyar yi wa 'ya'yan mijinta tsiri da bokanci da menene wallahi galibi ne akwai mata da dama da sulhu da mai da mazan tun a gidan duniya za ka fara ganin lamarin yana tarwatsewa bayan shekaru domin shi abin kalan kuwa yake yi ai sharri cewa ce ba bahaushe yake sharri ne don kwikwiyo ne sharri mene ne kwikwiyo ne ya kwikwi ɗan kwikwiyo yake ne me yake yi ai me shi yake bi to har da wannan sharrin irin sihiri an jefuwa ne an je makabarta an binnewa ne an binne kaza sai yanzu abin ya zo ya riki da shekaru sun tafi gabaki ɗaya ya bar can din ita kuma duniyar ta yi mata zamani ba da ita ake yi ba sai abubuwan sai ta juyowa suna dawowa shedanin da aka shirya da su su za su yi ta dawowa kuma suna cutar da ita da zuri'arta da ta ja musu wannan sharrin da aka yan uwa mu shuka alkhairi duk da za a yi mu yi kokarin shuka alkhairi Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu kan ayyuka na alkhairi ina tawassuri da wannan karatu da muka yi da haduwa tsakanin magaraba da isha Allah tabaraka wa ta'ala muke mu koyi biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya hada mu cikin alkhairi Allah ya hada mu cikin alkhairi bukatun mu kowa yana da bukatunsa na alkhairi da wanda suka aiko da wanda ba su aiko ba